Bismillahir Rahmanir Rahim. Akwai lokaci kashi na tara. Shafa kawunan su yayi, a take jidda ta faɗo masa a rai. Mansura ta bashi tausayi sosai, za ta taso cikin maraicin uwa da uba. Jiya gabansa ya faɗi da ya tuna shi ma wata ran zai iya zama maraya kamar Mansura. Ya ce, kada Allah ya nuna min wannan rana, Allah ka fara ɗaukar rayuwata, kafin ɗanɗani ɗacin da har in mutu ba zai bar zuciyata ba. Iyayena ku ne rayuwata, ba na jin zan ƙara mintuna a duniya duk ran da na rasa ku jiya zuciya ya kwace masa ya dinga furta asta ga furilla Sun ya yi ya riko hannayen yaran ku daina kuka kun ji addu'a ya kamata ku yi musu amma ba kuka ba Hannun su ya riko suka ƙarasa ciki ya fi kowa ya yi musu gaisuwa hatta matarsa da ke cikin danginsa sai da ya yi mata gaisuwa gwaggwara fi mahaifiyar ummansa da suka ɗauko saboda yawan larurar da take yi wacce a cikin halayyarta babu inda ta baro jidda hakan ke nuna masa anya a lokacin ƙuruciyarta ba ta addabi mutanen unguwa ba tana zaune tana jan carbi yau sam babu walwala a fuskarta haka babu alamar masifar da kullum idan ka ci karo da ita za ka fahimci kirista take jira sautari idan ya kalli jidda yakan so su haɗu da gwaggwarabi sautari lallaɓa ta suke yi shi ke rage masifar tata a duk ranar da ta ciyo ta duk da a lokuta da dama al'amin baya shiri da ita saboda tana son bashi umarnin wanda irin umarnin da zuciyarsa ne ba za ta iya ɗauka ba. Bayan ya gaida ta har zai mike, ta ce, zauna ina son magana da kai. Kallon mamaki ya mata, sannan ya haɗe rai ya mike kamar bai ji abin da ta ce ba. Hakan ya sa ta sake ware murya. Marar kunya isasshe, cewa ne ka zauna zan yi magana da kai, ko ban isa ba ne. Haɗe rai ya yi kamar zai fice, sai kuma ya dawo, wai don Allah goggo, ba za ki ɗaga min ƙafa ba ne? Kina kallon gidan nan cike yake da jama'a. Idan mutane suka ji, za su ce ba mu damu da mutuwar da aka yi mana ba ne ni yanzu gidan sarki zan je in je in yi masa gaisuwa ni yanzu sauri nake yi idan na dawo za mu zauna mu yi magana duk da zamu harara ta sakar masa kai kada ka mai da ni sakar ya kaji ko tun yaushe nake maka maganar za mu yi magana amma firka ki tsayawa murmushi ya dan suɓace masa ya ce gwaggo akwai wata yarinya sunanta jidda zan so in gan ku tare domin kuwa halayyar ku suna matukar kama da juna ni ba zan tsaya mu yi magana a cikin mata ba idan na dawo zuwa gobe sai mu yi yana jinta tana kwala masa kira amma koyoyewa bai yi ba karfe goma na dare agogon falon ya buga idanunsa a limshe suke babu wacce take faɗo masa sama da jidda yarinya tana matuƙar bashi tausayi ya rasa da me zai iya taimaka mata musamman ta samu hasken rayuwa wato ilimi sai yanzu ya tuna ashe ya ba su test a kilas kafin tawowarsa yana ƙoƙarin tashi binci ta shigo ta ɗauke da kayan marmari murmushi ya sakar mata yana jin daɗin yau ta kawo masa abu da kanta ba ta tura 'yan aiki ba ya kalle ta ya ce binci ɗauko min jakar da na dawo da ita sanin menene a cikin jakar ya sa ta ɗan haɗe rin haba prince kamata ya a ce yanzu lokaci na ne ba lokacin takardu ba hancinta ya ja kafin ya mayar da idanunsa bisa tv hakan ya nuna mata dole ta ɗauko abin da ya sata ba shi da lokacin dogon turanci Jiki babu kwari ta ɗauko ta zauna kusa da shi. Ciro takardun yayi yana dubawa yana sa hannu. Ya ji daɗin yadda suka yi ƙoƙari sosai. Hakan yake ba shi tabbacin a jaraba ma ba zai samu matsala da su ba. A daidai sunan Jidda Junaid ya tsaya cak yana kallon ikon Allah. Duk tambayoyin da ya rubuta su ta kwafe ta dire masa a takardar. Ƙarin abin dariyar ma bata bar takardar haka ba sai da ta dage ta zana masa yar bebi. Ya jima yana kallon kyakkyawan rubutun wanda idan ka gani za ka rantse wata mai ilimi ce amma da yake abin baiwa ce sai ya rage mamaki muryar binti ji tana salati prince wannan wace irin dakikiya ce haka mai suna jidda kura mata idanu yayi yana jin zuciyarsa tana ɗaci da irin sunan da binti ta kirawo jidda ajiyar zuciya ya ajiye takardun kafin ya fara magana binti na jin daɗin karantarwa a da can baya gani nake kamar abba yana son kaskantar da darajar karatuna ne amma da na je makarantar giwa sai na tsinci kaina cikin annashuwa. Yarinyar nan ji da kike tambaya ta, idan kika haɗu da ita, kika yarda kika zauna da ita na kwana biyu daga ke sai ita, babu makawa sai ta kusa zama ajalinki. Kuma duka-duka ba ta wuce sa'ar ruma sa'u ba. Binti ta shiga tattare takardun da ya gama sa hannu, tana cewa, haba yarinyar da bata wuce sa'ar ruma sa'u ba ce, har za ta iya kashe ni, labari ne wannan. Ni ka bar maganan nan, ka zo mu je in baka labari. kafe ta da idanu shi bai tashi ba shi kuma bai bata amsa ba haka kawai ya ji yana tunawa da jidda yana son komawa gari yana kuma tsoron abin da jidda za ta sake aikatawa idan har ta san baya gari baya cikin makaranta idan ka dubi al'amin za ka zaton tv yake kallo a yadda gaba ɗaya hankalinsa ya tattara a kan tibin har ta shigar da takardun ta dawo bai sani ba kai tsaye gun tv ta je ta kashe abin mamaki nan ma bai sani ba prince tunanin me kake yi haka sosai ya zurfi cikin tunaninsa don haka bai ma ji abin da take cewa ba sai da ta taɓa shi sannan ya ɗan juyo ya kalle ta bai ce komai bai tashi ya shige ban daki ya sakawar kansa ruwa har cikin ban dakin ta biyo shi shi kansa yana mamakin sauyawar bintu ta koma sak mata aure saɓanin da da take ji da kanta da mulki wannan karin al'amin ya sami irin kulawa da duk miji yake bukata a gun matarsa cikin dare bintu ta ga abin mamaki yana kwance sai ta ga kawai yana aikin murmushi, wani lokacin kuma sai ta ga ya ɓata rai sosai ta san ko tambaya ta yi babu amsa don haka kawai ta kyale shi har bacci ya kwashe ta a tsakiyar dare ta tashi domin shiga banɗaki a nan kunnuwanta suka jiyo mata al'amin kamar yana sambatu don haka ta dakata ta ji me yake cewa jidda ba kya jin magana ki bari na ce haba ya faɗa cikin tsawa wanda ya sa ita kanta sai da ta firgita bugunsa ta shiga yi Prince, Prince, ka tashi, yau na shiga uku, ko dai jidda nan aljana ce. Yarinya karama ta dinga maka barazana har cikin barcinka? Wannan karan ya farka, sai dai bai bude idanunsa ba. Shi kansa abin ya fara bashi tsoro. Sai dai al'amin ya yi alkawarin, ba zai taɓa amsa wa Bintu ba, har sai ranar da ta ci karo da jidda. Washe gari shiga alfarmaye, sannan ya shiga bayan tsaleliyar motarsa, direba ya ja shi zuwa gidan sarki. a gaban kowa sarki ke nunawa al'amin daga shi babu waninsa haka kuma har a zuciyar sarki yana tunanin al'amin ne magajinsa wanda hakan ne ya jawo masa gaba mai tsanani tsakanin al'amin da alhaji sabo daga fada kai tsaye sa aka yi masa isogun hajiya fulani wato kakarsa a cikin ɗakin hajiya yana zaune suna ɗan taɓa hira yana cin waina ganin tana leƙa ƙasan gadonta na alfarma ne yasa al'amin ɗaura fuska ko a jikinta ta fito da tulun magani da take bashi tun yana yaro ƙarami ta miƙa masa kawar da kansa yayi ya ce haba hajiya har sai yaushe ne zaki daina bani irin wa'annan abubuwan ni kan na gaji murmushi ta ta ce har sai ranar da ka bar gidan duniya ko kuma ni na bar gidan duniya karɓi ka sha ko in saba maka karɓa yana dubawa sannan ya ce ni kuwa hajiya ina zan samu maganin aljanu ne dubansa ta da mamaki me ya haɗa ka da aljanu ko wani ne ba shi da lafiya sai da ya sha maganin kafin ya bata amsa wata ɗaliba ta ce idan kika ga yadda jinni suka mayar da ita sai ta baki tausayi kuma abin ƙarin tausayin duka duka bata wuce ruma sa'u ba hajiya ta girgiza kai cike da tausayawa allah sarki idan suka tashi suna magana ne girgiza kai yayi ko ɗaya kawai zuciya ta ce ke gaya min aljanu sun shige ta ƙazamiya ce gashi kullum sai ta damba da waɗanda suka fi ƙarfinta hajiya dole yarinyar nan tana da manyan aljanu dariya hajiya ta irin tasu ta manya sannan ta ce jika idan ka yi wa mutum sharri ka ɗaura fuskar nan sai a rantse da gaske kake ƙuruciya ce kawai ke damunta kuma kowa da irin tasa kallon mamaki yake mata lallai sajiya suna buƙatar ganawa ta musamman da jidda idan kuwa ba haka ba shi za su maida haukaci miƙewa ya yi hajiya zan yi miki fadan haɗuwa da jidda ina ganin sai ta sa an kore ku daga masarautar nan sosai fulani take dariya har al'amin ya ɓace wa ganinta Wannan karan al'amin bai samu damar ganawa da ummansa ba saboda yawan jama'a. Haka har ranar Lahadi yana wasu wasan tafiya, gaba ɗaya hankalinsa bai kwanta da ya zauna har ranar Monday bai koma makaranta ba. Kwata-kwata bai yarda da Jidda ba, dole ya yi sallama da mutanen gidansu ya kama hanyar komawa. Tun a daren jiya, Jidda ta samu tokar da ta gwamutsa da barkonon da ta daka, ta samu gwangwani ta zuba. Hajiya kulle tana ciki bata san waine da take toyawa ba. Ko kallon kayan makaranta ba ta ba, bare ta tunanin wanke su. a ganin ta da mai matsa mata baya nan ba za ta wanke ba ita kanta tana jin tsamin dattin da take yi amma ko a jikinta haka faci ta shigo cikin sauri da rashin iya tafiya ta ce jidda yau na ga abin mamaki ko kallon ta jidda ba ba ta ci gaba da haɗa dokanta da yaji tana gwamutsa su ta ce to ni ina ruwana da abin mamakin ki ke ni fati na mance ne ban gaya miki ba idan kika ɗebo abin mamakin ki ya tsaya miki can kofar gidan abu ba nan ba Fati ta ɗan ji zafin ambata sunan mahaifiyarta da ji da ta yi, amma sai ta share, kamar ta fasa gaya mata, sai kuma ta ce, To ki zauna nan, ga Salmanu can da Falmata suna soyayya a dandali. Sai tafi ake musu. Fati tana kaiwa nan, ta zura da gudun gaske, saboda yadda ta ga fuskar jidda ta sauya kamar ta aljanu, kuma tana da tabbacin idan jidda ta damƙe ta, mai ƙwatarta sai ya zo da shiri. Sai dai abin da Fati ta mance ne. jidda ta ƙware da iya gudu, wani irin gudu jidda take yi wanda duk wanda ya ci karo da ita sai ya kauce cikin hukuncin Allah ta damƙo Fati hankalin Fati idan ya dubu ya tashi ta rasa me ke yi mata daɗi kawai sai ta fashe da kuka jidda me na yi miki sassauta rukon da ta yi wa Fati ta yi Fati ba ki gama aikin ki ba tunda kin kawo min sako sai ki zo mu je ki ga abin da zai faru sai ki karasa gidan su falmata ki kai musu nasu sakon haka ta sa Fati a gaba har dandali a lokacin al'amin ya dawo har ma ya ɗan fito shan iska shi da Mansur. A nan yake gaya wa Mansur ranar Monday ya fara zuwa makaranta. Mahaifinsa ya amince a ɗauke shi aikin karantarwa a cikin makarantar. Mansur ya yi matuƙar jin daɗin wannan albishin. Tun daga nesa ake faɗin gajid da nan, hakan ya tashi hankalin mutanen da ke dandalin don haka kowa ya fara yin ta kansa. Salman da Falmata kuwa ba su san wainar da ake toyawa ba, su dai kawai hirar suke yi. Da gudu jidda ta saki hannun Fati da haye bayan falmata, ta manna bakinta a kunnenta, akalla ta kusa gutsire kunnen, ihun falmata kawai kake ji a dandali. Al'amin ya gyara tsayuwarsa yana kallon ikon Allah. Duk yadda aka so a cire jidda daga cikin falmata, amma abin ya faskara. Ita da kanta ta ga dama ta sake ta. Shi kuwa salmani da gudun gaske ya bar dandalin. Hankalinsa a tashe. Ko kafin al'amin ya san matakin ɗauka, har jidda ta ɓace a Cikin sauri ya isa ga falmata da ke aikin kuka. yana duba kunne ya ɗarinsa idanu da kansa ya kai ta asibiti har sai da aka yi mata ɗinki a karo na farko da al'amin ya fara jin tsoron jidda yana neman tasiri a zuciyarsa bai san me yasa yake shakka haɗuwa da jidda gobe ba tun bayan da ya koma gida ya kasa rufe idanunsa da sunan bacci tunani yake yi ya kama jidda ya mata dukan tsiya ya ɗaure ta sai dai kuma wani irin duka ne bai yi mata ba hajiya fulani ta ce ta ce shin sai yaushe za ta girma har ta sauya jidda ta fi kowa buƙatar addu'a Yau Monday idan ka ga ɗaliban kowa tsabtsab da su. Kayan space gwanin ban sha'awa don haka kowa yana gun assembly. Jida dai bata ƙara so ba saboda jiya har gida aka kawo ta wanda mahaifin Falmata da kansa ya zo gidan yana tijara. Har ya tara musu jama'a a unguwa yana faɗin shi ma fa a tsabibi ne. Shi kansa al'abin da ya kai ta asibitin ya dawo har gun iyayenta ya je ba su haƙuri ya ɗebo kuɗi ya ba su don kula da ita. Ashe uban bai haƙura ba kawai al'amin ya yi masa kwaljini ne da kuma kuɗin da ya gani. al'amin yana barin unguwar Malam Sallau ya kama hanya ya zo kofar gidansu Jidda ya aika aka yi masa sallama da Hajiya Kulu a nan ya kare mata tanadi tas. Wannan abin ya sa Jidda shan alwashin ɗaukar mummunan mataki akan Malam Sallau. Musamman ma da ya jawo Hajiya Kulu ta dinga auna mata zagi. A daren ranar da za ka leka ɗakin Jidda da sai ka amince Jidda tana da aljanu domin kusan a zaune ta kwana tana tara abubuwan muguntarta A lokacin da ta shigo makarantar, al'amin bai samu ya so ba. Hasali ma babu wanda ya san ya dawo sai Mansur. Shi kuma Mansur yana gidan al'amin yana jiran su za su taho tare. Ita kanta Jidda bata san ya dawo ba, da tunan ta hana kanta aikata mungun nufinta. Tana ƙara a Uncle Sani ya kalle ta a kyamace, ya ce ta zo gaban asambili kowa ya ganta. Babu musu ta kama hanyar hawa, har tana kwallo da wani totuwan masara. Tana kallon yadda duk malamin da ta zo gotawa ta gabansa, sai ya toshe hanci, ya nemi ta kallon banza. Ita kuwa malama Zainab shiru ta yi domin bata mance cewa ce jidda ba. Ɗalibai kuwa suka shiga toshe baki suna mata dariya. Akan wulakanta ta da malamai suke yi. Kallon hancin jidda suka yi yadda ta toshe hancinta da wani kyalle kamar mai gudun kura ya shigar mata hanci. Uncle yana bayani akan kazanta yana kwatance da jidda. Duk bayanin da yake yi ba a tsaye yake a wuri ɗaya ba. Kaiwa yake yana komowa. Cikin sa'a jidda ta zira masa kafafu ya ci tuntuɓe sai gashi a ƙasa. Ɗalibai suka fasa ihu kowanne yana dariya. Cikin sauri ya miƙe ya hau muzurai yana borin kunya yau sai ya fasa wa jidda jiki. Wata zabgegiyar bulala ya karɓa. Idanu ta zira wa sauran malaman da suka cika suka tam kamar su ta kaya." Haka ga dukkan alamu dukkan suna son yau su kai hannu jikinta ne. Cikin sauri ta dinga mutsu-mutsu har ta ci sa'ar fito da gwangwanin nan. Ta saki tiya gas da ta kusan kwana a kansa tana haɗawa. Tunin wuri ya hargitse da tari. Daga bisani aka shiga guje-guje. masu asma kuwa tunin ta tashi masu aljanu kuwa suka dinga zubewa a gun masu ciwon idanu irin su ankul sani Tunin idanun suka ƙara firfitowa waje ita kuwa jidda tunin ta kama kanta ta samu wuri nesa da wurin a wata gindin bishiya ta gyara zama tana shan iska abinta al'amin yana shigowa ya ga ana ta guje-guje hakan ba karamin ɗaga masa hankali ya yi ba sai dai ya rasa gunwa zai je ya ji dalili dole ya gaggawa fitowa daga mota sai dai kafin ya kai ga tambaya hancinsa ya bashi amsa atishawa ya shiga yi babu kakkautawa a take ya gano ko menene sai dai kuma a ina za a samu barkunan tsohuwa sunan jidda ya ji zuciyarsa ta ambata lallai al'amin bai taɓa fusata irin na yau ba dole ya koma cikin mota ya rufe ko ina ya kwantar da kansa ya shiru mansur ya dube shi ya ce ranka shi daɗe lafiya kuwa shiru ya babu amsa ɗago kai yana duban ɗalibansa da suka shiga ajujuwa suka rufe duk sun buɗe hakan ke nuna masa abin ya lafa haka malaman da suka shiga staff room suka rufe su ma duk sun bude sai da ya sake fitowa sannan ya tozali da wasu dalibai a kwance ciwon su ya tashi dole ya tsaya akan kan har aka taimaka musu suka farfado malamai suna jiran su ji ko zai tambayi abin da ya faru amma hakan ya gagara asali ma bai kowa magana ba haka babu wanda ya ga fuska a gunsa bare ya samu ya tsegunta masa yana nan tsaye ya rasa me ke masa daɗi sai ga jidda tana tafe tana kwallo da abin masara cike da nishaɗi abinta idanu ya zuba mata yana dubanta cikin rashin sani ta same shi da abin masarar tsago kai yayi suka ido hudu ji ta gaba ɗaya jijiyoyin jikinta sun daina aiki na wasu lokutan tuna ta nemi nishaɗin da take yi ta rasa amma saboda ƙarfin hali irin na jidda da sauri ta kara so har tana washe haƙora sanda zuwa onkul ya ƙarin hakuri! allah ya sa ya huta sake matsowa ta yi kusa da shi yawa onkul na ce za ka biya min kuɗin mota in je in maka gaisuwa duk na damu da ka tafi ji yayi kamar ya shirara mata mari gani yake kamar ta fi kowa rena shi shi dai kala bai ce mata ba ta fakaici idansa ta auna masa harara uncle sani ya fito yana murza idanu domin shi gani yake ya fi kowa shan wahala karasowa ya yi wurin al'amin Jida ta matso tana leƙen idanunsa sannan ta ce me ya samu idanunka haka Na naga kana murza su gaba ɗaya wurin sai aka yi mutuwar tsaye yarinyar ta gama rena su uncle sani ya ware idanunsa duk da irin zafin da suke masa ya shiga binta da iya ƙarfinsa alamin da tsaye yake kamar ruwa ya cinye shi yana kallon yadda suke zagaye shi kafin kiftawa da bismillah ta sanya shi ya faɗi ƙasa ta baya ta rungume al'amin tana faɗin wayyo ni mene maka da zaka dake ni wani irin jiri al'amin ya ji yana shirin kwasarsa don haka ya maza ya dake sakin shi tai tana leƙen fuskarsa an kurzani ya miƙe da ƙyar yana tunanin da goyon bayan al'amin ji da take wannan iskancin Sauran malamai sai abin ya zama kamar suna kallon fim. Haka suka tsaya suna kallon diramar Jidda da Uncle Sani. Haka babu wanda ya yi yunkurin cewa uffan. Al'amin ya shiga staff room ya ce maza maza a haɗa assembly. Babu ɓata lokaci kowa ya hallara. Hatta Jidda da ke faman shan agwaluma. Sunan Jidda Janet aka kira. Aka ce ta hauro sama. Babu musu, haka babu wata damuwa ta haura sama, tana duban kowa. Bayan jawabin al'amin akan rashin jin daɗinsa da abin da ya faru, cikin sanyi yake jawabin wanda ba su taɓa gani yana yin irinsa ba. Uncle Sani ya dukar da kai, jikinsa ya yi sanyi, da yana masa mummunan zato. Bayan ya kammala ne ya ce duk wanda bai yafe abin da jidda ta yi masa ba, ya ɗaga hannu. Yau zai yi mata mafi munin hukunci a gaban asambili wanda ba za ta taɓa mantawa da shi ba. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na tara. Sai mun sake haɗuwa da ku a kashi na goma. Kada dai ku manta da danna subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa. domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Abokiyar nishaɗi, mun gode.